Abishek me yasa kai man ka ce kai dan Indiya ne? Alhalin da na ganka a Abirgan. Ka ganni ni daga Abirgan? Kwarai kuwa. Kuma kana buƙatar ansa. Yanzu yanzu ma wanda ka gani a can tabbas ni ne. Amma kuma ba ni bane. Mariya. Shi wanda ka gani Husaini na ne Abbas. Abishek tun yana karmi ke shiga matsaloli saboda Husainin sa Abbas. Kinga. Ke ga min ya abin yake. Zai je ya sato mangwaro? sai ya dauka abishek ne kuma a dake shi <laughs> zai je kare ya cije shi sannan sai a zo a kama abishek ayo abishek allura ya kamar ta ku take da abas da shi kamar kudin da aka raba haka muke kama amma kamar tasi da kamar suwa za a yi mu misali kamar dai ram da sha kamar sita da gita kai da a ce da abishek da abbas sun zama yan uwa kai ƙarya ne wai abishek ne suka yi min ƙarya wai suka ce min wai su biyu ne da Allah ka hukunta min su sun gam a'a this is not my cup of kunu sam ni bana jin cewa zan iya ka iya zaka iya ya haƙuri ya haƙuri gashi nan hukunta min tsakanin ya wuce irin na mai gida da ma'aikaci <laughs> mahaifiyarka mahaifiyata ce ba kai hukuncin ba kuma naga zaka tafi